a jiya ne gwamnatin jihar yobe ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki na yi ne guda da ta dauki matsaya game da samar da agaji da waɗanda rikicin boko haram ya daidaita da kuma sake farfado da garuruwan da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka lalata bayan kwato su da rundunar sojan najeriya ta yi wannan dai shine batutuwan da aka sa gaba a wajen wannan taro inda kuma masana da hukumomin agaji suka gabatar da kasidu daban-daban game da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi don warware irin wannan matsalar tun a lokacin da yake buɗe wannan taro dai gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim Ibrahim Gaidam ya ce ko da shike a yanzu hakan an ci karfin 'ya'yan kungiyar Boko Haram din amma yanzu abin da sa a gaba shine batun sake zugunar da mutanen da rikicin Boko Haram din ya daidaita. The State government as you are aware has since embarked on rehabilitating and assisting the internet displaced persons, most of whom have returned to their original settlements. ya ce kamar yadda kuka sani gwamnatin jihar yobe ta riga da ta soma aikin gyaran garuruwan da yayan kungiyar boko haram din suka lalata da ma tallafa waɗanda wannan ibtila'i ya shafa wanda mafi yawan su yanzu hakan sun koma garuruwan su na asali at present the state has less than 2000 idps in the official camp at pompomari and even those are planning to leave to their original habitats ya ce a yanzu hakan jihar tana da 'yan gudun hijira kasa da dubu biyu ne kawai da suke sansanin 'yan gudun hijira da muka san da zaman su da ake kira fomfomare kuma yanzu hakan wasu su mana shirin komawa garuruwan su na asali ne. I wish to state that the task of reconstruction is however even more challenging and difficult. Gwamna Gaidam ya ce batun aikin gine-gine abu ne mai wahalan gaske saboda mafi yawan gidajen waɗannan mutanen abin ya shafa don haka dole ne mu sake datsa dantse don tabbatar da cewa mun sake gina garuruwan da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka lalata. Gwamna Ibrahim Gaidam ya kuma mika godiyarsa ga shugaba Muhammadu Buhari da ma babban hafsan sojan ƙasar na Najeriya game a sake kwato waɗannan garuruwa da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka mamaye a baya. Alhaji Tijjani Tumsade ne mataimakin shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa sake tsugunar da waɗanda wannan ibtila'i ya ba. Za mu taimaka da tallafi na hanyoyi da yawa na gyare-gyaren makarantunsu kayan masarufi wanda za su ci daga nan zuwa wani lokaci har su koma gona da kayan gona da za mu ba su da kuma kaya da za a ba su dai wanda za su tallafa a kansu na muhalli. na da za su gyara sai dai sakataren ƙungiyar makiyaya na ƙasa na ce Allah wato Alhaji Baba Usman Ganjarma ya ce wannan taro wata dama ne ta samu gare su da su bayyana irin matsalolin da suke fuskanta to ko wani irin hali ne makiyayan na ka faɗa game da wannan rikicin hali da mutane mu makiyaya suke cike musamman a nan shihar arewa maso gabas wato hali ne na kan yi don sanin kowa ne a wannan rikici da ya samu wannan bangare na ƙasa kusan su fulani makiyaya a daji su suka fi kowa shan wahala da asara amma kuma babu wanda hankalinsa ya kai kan wani al'amari don abi kadunsu wannan kuma mun tabbatar a dalilin shine su ba mazauna guri guda bane mutane ne wanda suke yawo nan da can dan neman ruwa da ciyawa da wa dabbobinsu su ba sa cikin idps ba sa cikin wani tsari na gwamnati sun yi asarar dukiyansu da rayukansu haka an watse an tafi shi yasa dukkan inda muka samu dama muke jawo hankalin gwamnati an dai kammala wannan taro da kuma ake sa ran za zamikawa hukumomin da suka dace game da wannan bukatu na taimakawa waɗannan ƙananan hukumomi goma sha biyar da suka tabu lokacin wannan rikici da guda biyu daga ciki 'ya'yan kungiyar boko haram ɗin har suka kaka gida kafin daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwatowa haruna dauda biyu muryar amurka daga jihar yoben najeriya